VOA Afrique, Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mako da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro yusuf abdullahi ne ke muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin murya amurka da ke birnin yamai shirin da a cikinsa za a ji cewa jami'an da suka sa ido a zaben shugaban kasar nijar zagaye na biyu da aka gudanar a ranar 21 ga watan fabrairu a karshen kungiyar sansa da sun bayyana gamsuwa da yanayin da zaben ya gudana za a ji kuma wata hira ta musamman da wakilin murya amurka abuja hassan maina kai ne yi da tsohon babban hafsan sojojin najeriya janar tukur burtai akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Nijar sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma bari mu fara da sauraron labarin duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. An kashe jakarin Italiya a jamhuriyar demokaradiyyar Congo a wani hari da aka kai wa ayarin motocin Majalisar Ɗinkin Duniya a kusa da garin goma da ke gabashin Congo. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ta ce wasu mutane kuma biyu sun mutu wasu da dama suka jikkata a harin wanda aka yi ranar Litinin wanda ya kashe jakarin Italiya Luka Atanasio. Wani mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa murya Amurka cewa sauran mamatan biyu sun haɗa da ɗan ƙasar Italiya da kuma wani direban hukumar WFP ɗan ƙasar Congo. ya ce harin ya auna motocin wfp guda biyu waɗanda ke tafiya kimanin kilomita 25 arewa maso gabashin goma babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin jiya litinin mayor garland wanda aka gabatar da sunansa don tantancewa a matsayin atoni jiran na amurka ya kira afkawa ginin majalisa da magoya bayan trump suka yi ranar 6 ga watan janairu hari mafi muni akan dimokuraɗiyya. kuma ya sha alwashin bin diddigi wajen bincike ban taɓa tsammanin zanga haka ba a rayuwata abinda galin mai shekaru 68 ya faɗa wa kwamitin kula da harkokin shari'a na majalisar dattawa jiya litinin a zaman tantance shi ya zama babban jami'in sa abu doka a ƙasar, a matsayinsa na shugaban sashen shari'a ina iya tabbatar muku da cewa wannan shine babban abin da zan sa a gaba kuma shine batun da zan fara samun bayanai a kai idan har an tabbatar da ni in ji galan tsohon mataimakin mai taimaka a tony jiran na ma'aikatar shari'a a lokacin gwamnatin clinton sojojin iraki sun ce akalla rokoki uku aka harba bagada jiya litinin ciki har da biyu a cikin yankin birnin da aka hana fada amma ba a samu asarar rai ba jami'an sojan amurka sun ce bayanan farko sun nuna rokokin katyusha da suka fada yanki na green zone sun kusanci ofishin jakadancin amurka da ke bagdaza ciki har da wanda ya faɗi kusa da rundunar haɗin gwiwar. Yankin na Green Zone na ɗauke da ofisoshin jakadancin ƙasashen waje da gine-ginen gwamnati, kuma wuri ne da ke fuskantar yawan harharar rokoki. Wata sanarwa daga rundunar sojin Iraki ta ce an harba rokokin ne daga yankin Salam na Baghdad, inda roka ta uku ta faɗa cikin alharithiya. Sanarwa ta ce rokokin sun yi karamin ta'adi ciki har da lalata wasu motocin farar hula hudu. Labaran duniyar da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya sanar da shirye-shiryen fara sassauta matakan kulle na coronavirus. Yana mai yabawa da shirin rigakafin da kasar ke yi da sauri. Don ba Birtaniya dama fara sake budewa ranar takwas ga watan Maris. Nan da makonni biyu, ɗalibai da yara 'yan makaranta daga duk makarantu da sauran cibiyoyin ilimi suna iya sake komawa koyarwa ido da ido. daga ranar takwas ga watan maris mutane kuma za su iya haɗuwa da mutum ɗaya daga wajen gidansu don shakatawa a waje abin da johnson ya faɗa wa 'yan majalisa a westminster kenan tun farkon watan janairu birtaniya ta kasance daga cikin kulle mafi tsanani a duniya tare da rufe makarantu da jami'o'i da dakatar da cuɗanya da jama'a kuma ta tilasta an rufe duk wasu shagunan da ayyukansu ba su da muhimmanci. wani jirgin jigilar hukumar sama jannatin amurka ta nasa ya isa tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa iss jiya litinin Dauke da sama da kilogiram dubu uku da ɗari shida na kayan abinci da kayayyaki zuwa ɗakin bincike na sararin samaniya jirgin wanda kamfanin northrop grumman ya ƙera an ɗaure shi a sashen tashar iss mai fuskantar duniya jim kaɗan da isarsa baya ga kayan amfani na tashar sararin samaniya kayayyakin da jiragen ke dauke da su sun hada da kayan aiki don gudanar da binciken kimiyya don kirkirar wata fasaha da za a iya amfani da ita wajen magance cutar ido da samar da kwamfutocin da za su yi aiki a sararin sama da kuma gano dalilin raunin tsokar idanu da 'yan sama jannatu suke fuskanta a sararin samaniya ta hanyar amfani da ƙananan tsutsotsi. To madalla labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni za mu kuma farawa ne da jamhuriyar Nijar. Inda yanda al'ummar kasar ke dakon sakamakon zaben shugaban kasa zagaye na biyu da aka gudanar a ranar Lahadi 21 ga watan Fabrairu. jami'an da suka sa ido a wannan zaben a ƙarshen kungiyar sansa da sun bayyana gamsuwa da yanayin da zaben ya gudana kamar yadda za a ji ƙarin bayani a hirar da wakilin muryar amurka a yamai suleiman mumuni bar mai yi da tsohon ministan tsaron najeriya janar masu dan ali mai ritaya mata sun yi kokari sun fito da yawa haka kuma mazaɓu an sa su kusa da wuraren zabe sannan kuma mutane sun zo sun fito sun yi zabe sun bi ka'idojin da ya kamata sun shiga layi sun yi ah, zabe kuma akwai rajista wadda ake sawa wanda mutane suke zuwa su duba sunansu a yi cikin su kame su je su yi zabe so zabe alhamdulillahi ba laifi ba gano wasu kurakurai ba ko kuma wasu matsaloli da ke gani ah, kurakuran da muka dan gano kaɗan ne amma ba su zama sun lalata zaɓe ba kamar wanda aka faɗa a cikin kwamniki ba a yi takar rantsan akan covid-19 ba mutane ba su sa mask ba kun ba su wanke wanke hannukansu ba kun ba su yi nisa da junansu ba so kaga wannan shi ma wani abu ne wanda ya kamata cewa ta hanyar lafiya ya kamata a ce an yi shi sannan kuma an bude mai aka cewa wurin zaɓe da wuri amma har zaɓe ya kai dare to kuma ba a ba da haske ba ko ba wutar lantarki ko kuma wani hitalu da ya kamata a nuna mutane in su zo za su zaɓe da yamma. Me kuka jiyo daga bangarorin siyasa a game da yadda aka tsara zaben da kuma yadda ya gudana? Mun saurare duka gefe biyu kowane ya faɗi nashi kuma a cikin abubuwan da suka faɗa cewa su ne muke sa kuma muka tabbatar cewa mun duba mun gani cewa waɗannan abubuwan da aka yi a wancan zabe na farko an gyaggyara akwai wasu shawarwari da kungiyar sensar ta bada wannan jikon don ganin cewa a nan gaba ba sake fuskantar eh, matsalolin da kuka ce kun yi la'akari da su ba eh, shawarar da muka bada cewa mun ce ko yaushe za a yi zabe ya kamata a dinga duba waɗannan matsaloli kamar irin na su wannan covid din da kuma wuraren hasken wuta da kuma cewa a duba cewa jama'a sun fito an yi mobilizing ko kuma an tadda mutane su zo su yi zabe. A ƙarshe ranka daɗe wani irin darasi ne za a iya cewa ƙasashen Afirka za su koya daga zaben nan na ranar Lahadi 21 ga watan Fabrairu. To alhamdulillah ƙasashen Afirka demokarasi ya zo kuma in ka duba a Najeriya ma an yi daga gwamnati zuwa wata gwamnati. nijar yanzu ga shi ita ma an zo an yi daga wata gwamnati zuwa gwamnati ba tare da an samu wani mishkila ba haka ma wasu wuraren su ma muna fatan kamar irin su cote d'ivoire da su benin da sauransu su ma in sun zo nasu zaben ya zan sun yi koyi ga irin abubuwan da aka yi a najeriya da nan nijar yanzu kuma sai tare najeriya inda a makon da ya gabata ne tsoffin manyan hafsoshin sojojin kasar suka bayyana a gaban majalisar dattawa domin tantance su a matsayin shekaru wakilin murya amurka abuja hassan maina kaina ya samu tattaunawa da tsohon babban hafsan sojojin najeriya janar tukur buritai wanda da farko ya fara da tambayarsa abinda ya fi faranta masa rai a zamanin da yake matsayin babban hafsa wato in ka duba na yi aiki ayyuka ayyuka sosai sosai wanda zan yi irgawa amma a takaice shine abin da ke murna da shi ke alfahari da shi sha Allah ne na bar wannan aikin soja fiye da yadda na same ta na same ta lokacin da abubuwa suka tabarbare ci gaba ma ta tsaya cak to alhamdulillah yau na bar ta tana ci gaba an samu horo an samu ayyukan da aka yi na gine-gine na gyare-gyare na rawan daji da muke exercise training da abin da ake kira logistics suna nan ba misaltuwa idan aka ce ka ɗauki guda ɗaya ko guda biyu wanda shi ne fi baka farin ciki ne za ka ce wato da na fara ayyuka na abin na fara kafawa shine abin da ake kira ta fannin ilimi kenan na ake kira Nigerian Army eh, Resource Center wannan abin tun kafin na zama soja yana zuciya na to wannan abin zan ce na ji daɗin shi sosai na ji daɗin shi kuma ina farin ciki da shi Kamar menene abin da watakila ka ce baka ji daɗin sa ba a zamanin ka na babban hausa ko kuma abin da ya baka takaici ko bakin ciki ko kuma wanda ka ce misali kai ai na na dama wani abu da farko ne zan ce alhamdulillah duk abin da na sa a gaba da na shiga soja duk abin da na sa gaba na kammala su wanda ban kammala su ba kaɗan ne suka rage <laughs> idan ana so a ji abin da ban ƙarasa kammala ba wanda kuma kamar e, ban gamsu da shi sosai ba ba zan ci abin takaici ba ne amma domin na fara wato shine kirkiro motocin yaƙi da muka fara wato bai zo mana ba sai daga baya san shekara ɗaya da ya shige shi shine muka samu kan wannan gyaran ƙirƙiro motoci namu na kanmu wato wanda muke kira ezugu mrap da kuma akwai wata daban kuma ake kiranta konkaro mrap to su ne da a ce farko farko da muka shiga da dubu biyu da goma sha biyar wannan abun ya zo mana wallahi da war haka muna da su a dubai a dubai a kasan. ba wanda zai zo kusa da sojoji in ta fannin yaƙi ne da makamai yadda 'yan ta'adda suke abubuwan da suke domin za mu same su isheshe za mu same su yadda za mu iya aiki da su wanda taso da kai zai kawo mana ta'addanci ko zai kawo eh, hari kan sojoji ko 'yan farin fula muna nan za mu je da yawan mu yadda sojoji aka mata suke aiki tabbatar an murkushe su amma shi ma ba mun takaici ba ne domin mun samu nasara an fara ina fata wanda muka bar su maza za su ci gaba da kirkiro motoci a nan kasan ba sai sun kawo daga cikin da kasan waje ba Domin abin da yake ci mana tuwa kwarya shine rashin kawo kayan aiki a lokacin da muke so. Ƙirƙiro a sashen harbi ma da bindiga duk wannan mun fara su duk mun fara a nan da muke yi kuma sojojin wani suke da su faran fura da muka doko su suna aiki da yake mu samu yadda muke so ba amma mun sa hanya. Can da General Tukur Burtai mai ritaya. kamar da ne misali zaka so a suna kai abubuwa da yawa ne da <laughs> zai so a tuna da shi but ainihi na farko a tuna da ni domin kwarewan da muka yi ta wajen aikin soja a yadda na same ta da ba haka bane a yadda na barta mun samu ci gaba kuma na ce su tuna da ni akan yadda tankarar matsalolin sojoji ta wajen ilimi ne ta wajen eh, kira warfare nasu ne ta wajen operation ta wajen training duk wannan muna ɗaukan matakai nan da nan ba tare da bata lokaci ba abinda muke na kira a turance responsiveness na uku kuma shine a tuna da ni akan cewa mun kare demokarasiya nan ƙasan mun kare mulkin farin fula kamar wasu suna so su shiga ra'ayi shiga zuciyar sojoji musamman ma hausosi domin su yi abin da bai kamata ba yanzu kuma lokaci ne da mahmudu ibrahim kwari zai gabatar da shirin 'yan kasa da hukuma 'yan kasa da hukuma kwaɗayi ke ta da wulakanci shi ke ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci mai wannan hali yau shi ne. Ray, Assalamu alaikum barka mu da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar. Magana gratuity ya zama ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Shi kuma da ganduje ya shigo matsaloli sai suka hau hau kashi goma sha bakwai da gwamnati take biya sai zama ba ta biya. Duka ba ta ba wa gwamna damar mu da a cikin hadayen da za a sarrafa kuɗin yan fanshu. Matsalar fanshu a ƙasa baki daya abu sai sananniya. ba jihar kano ce kadai ba asusun fashin da yake bunka bashin sama da naira miliyan dubu hamsin ka ce wai kana da karancin kuɗi miliyan ɗari casa'in da takwas don ka biya normal sakamakon ka je ka ciri 15% na kowane ɗan fasho wannan 15% kuma ya haura miliyan ɗari casa'in da takwas to hanyar zamin da muke ragowar ranar ina aka yi ta. masu kamar yadda aka fara ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na wannan makon zai taɓo batun haƙoƙin 'yan fanshan jihar kano da yadda 'yan fanshan ke fuskantar kalubale saboda taɓarɓarewar tsarin biyan kudaden fansho a asusun kula da dukiyar 'yan fansho na jihar wadda ake wa lakabi da kano state pension trust fund harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma Madalla. zancen da nake da ku yanzu haka akwai ma'aikata da suka yi ritaya a jihar Kano tun shekaru biyu zuwa uku amma ba su kai ga samun kudinsu na gratuity ba. Wato wasu dunkulallun kudade da mai ritaya ke karɓa daga asusun fansho domin fasalta sabuwar rayuwa bayan kammala aikin gwamnati kafin daga bisani ya fara samun kuɗin fansho na wata-wata ba ga haka 'yan fanshon kanan na korafi game da yanke kashi goma sha biyar cikin ɗari a kuɗinsu na fansho a watannin nuwamba da disambar bara lokacin malam ibrahim shekaru a wannan lokaci ba mu da matsalar fansho idan ka fita ka ba da notice na 3 months ka ba da wata uku notice kafin ka fito an tanadi ka abubuwa suna tafiya so da ita gwamnatin rabi kwankwasa ta shigo sai abu ya canja daga nan muka fara samun wannan matsala aka kwashi kudin ma'aikata aka ja kai wannan gidaje ban da kwankwasiya da wani da a lokacin na cikin wanda suka fara hayaniyar me yasa za a dauki kudin ma'aikata siyasa da su a wani lokacin aka ta sa yara suka yi ta zagin mu a so daga karshe ma da gwamnati ta zo karshe suka fito suka ce eh, sun yadda sun taba kudin to daga nan aka samu wannan matsala shi kuma da ganduje ya shigo matsaloli sai suka hau hau kashi goma sha bakwai da gwamnati take biya sai zama ba ta biya sai dai a ɗauki kashi takwas din nan na ma'aikata shi ake ɗauka yanzu ake biyan dan fansho amma da gwamnati tana biyan wannan kashi goma sha bakwai da ba za mu samu matsala ba ko yau gwamnatin kano ta koma tana biyan wannan sha bakwai duk wata za mu fita daga cikin wannan wai ku yan fanshan nan na Kano yanzu ya kuke rayuwa kina? Allah ne yake rayuwa akwai yan uwa masu taimakawa akwai abokan arziki akwai yan wurare kuma da zaka je kai wani abu ka samu Lamido Manir Matawalla kenan guda cikin 'yan fansho na jihar Kano. Comrade Badamasi Umar shine kakakin kungiyar Pensioners Forum a jihar Kano. ya kara bayani filla-filla akan wannan batu. Magana Tutu ya zama ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Gwamnatin da shuɗe kuɗin ta gada a gwamnatin ta gada wajen sama da miliyan dubu tara ta watsar da su ta ƙara bashi wajen miliyan dubu goma sha tara. Lokacin muna aiki ni da sauran mutane muka yi yawan bar wannan magana muka kai karar gwamnin a lokacin injiniya rabi musa kwankwaso zuwa fcc aka gayyace shi fcc sai da ya kwana biyu a tsare ya zama da jin da ake a beli yake to wannan gwamnati ta zo ana sa ran eh, gari zai waye sai zaman ma bannan da suka yi a yanzu ta fita gwamnatin injiniya rabi musa kwankwaso domin yanzu cin da ake yi shine tsarin dokar ta ba da damar karo-karo ma'aikaci ba da kaso takwas mun ɗauke shi aiki employer ya ba da kaso goma sha bakwai to yanzu mun samu wani virus daga bangaren local gama da subeb dai local gama ne yanzu subeb ita kaɗai ana bin default na over 33 billion na biliyan dubu talatin da uku ake bin subeb kuɗinsu da ba sa barwa na malaman primary sannan local gama Eh, employer under minister of law gama su ma ba sa barwa mutane wajen dubu ɗari da wani abu ko ɗari biyu za su kawo karo karo kamata ya kowane wata kowa a kawo abun da ya kawo tunda ba bai ɗaya bane amma sai wani kawai zo na ofis ya zana cek na miliyan ɗari ɗari da hamsin ya ce wa ya biyar a madadin wa'annan mutanen rikin yin wannan yasa kuɗaɗe suka taru wanda ya hau da naira miliyan dubu hamsin asusun fansho yake bin gwamnati asusun fanshin da yake bin ka bashin sama da naira miliyan dubu hamsin ka ce wai kana da karancin kuɗi miliyan ɗari casa'in da takwas don ka biya normal sakamakon ka je ka ciri 15% na kowane ɗan fansho wannan 15% na kuma ya haura miliyan ɗari casa'in da takwas to har yanzu da muke ragowar ranar ina kai ta. to Allah ya kyauta. sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more sai dai gwamnatin ta kano ta kawo hanzarinta kamar yadda za ku ji daga bakin kwamishina na ɗaya a susun fansho na jihar kana honorable mai fada bello kibiya matsalar fansho a ƙasa baki ɗaya abu ce sananniya ba jihar kano ce kadai ba alhamdulillah tun zuwan wannan gwamnati ta mai girma ta abdullahi umar ganduje an yi eh, kwamitoci akan abewa eh, gwamnati shawara yadda za a gyara al'amuran a karshe an yi kwamiti ƙarƙashin deputy gwamna wanda kuma rahoton kwamitin nan an kai shi council wanda kuma za a zauna da dukkanin masu ruwa da tsaki kamaki a duba a gani ya ya kamata a kullo wannan matsala da ta kici ta cinyewa akan harka abin da ya shafi hakkin ma'aikata da suka bar aiki jimlatan nawa ne ma'aikata nan da suke jiran hakkinsu a wurin wannan hukuma jimlar kudin da mutane suke bi a wannan gida ta haura biliyan ashirin da sunan gratuity tabbas wannan akwai wannan matsalar ga kuma matsala da ake samu matsalar da aka samu wadda take ta kasa baki ɗaya ko ma ta duniya a wani lokacin na kare tattalin arziki na duniya ga baki ɗaya wanda idan kuɗi da yake shiga gwamnati ya yi ƙasa dole abubuwa ma za a sami matsala wajen gudanar da su me kuke gaya wa ma'aikatan nan ne dangane da waɗannan haƙoƙi nasu tunda kuma kun yadda akwai haƙƙin nasu akan ku to abin da muke gaya musu dai shine bai wuce wannan bayanin ba da na yi a baya na yanayin da ake ciki da kuma kokarin da muke tsakanin mu board of trustee da ita gwamnati wajen samun bakin zaren na warware ita wannan ah, matsala a halin yanzu. To amma masana dokokin ƙasa da shari'a sun yi fashin baki akan kundi ko daftarin dokar da ta kafa asusun fansho na jihar Kano. Dokar fansho ta jihar Kano wato wacce aka yi mata kuskure ma a dubi da bakwai. Abin da ta nuna cewa ma'aikaci idan ya yi aiki ya zo lokacin yin ritayarsa ko kuma ya ritaya ta kashin kansa wanda kuma ya kai shekaru da dokar ta faɗa to a bashi hakkin na gratuity daga nan kuma za a dora a lissafi bisa ina jin sashi na bakwai na yanda za a fitar da yaya za a yi masa lissafin pension wato kuɗi da ake biya na wata-wata din nan sannan kuma idan mutum ya gama aiki abinda doka ta ce wato kalmar da ka amfani ta a doka ita immediately immediately na nufin da zarar misali cikin sauri da gaggawa a biya shi kisa kuma kaga dokar abin ta ce ma shi tsarin mulki ne ma ya faɗa ina ganin sashi na ɗari biyu ko da tara ne kaga ai ba a rage wa ma'aikata albashi kara musu ake to shi ma kuma dan fansho kamata ya ringa dubawa tsarin mulki ma abin da ya ce in an kara albashi misali to a kara dan fansho ko kuma aka duba fansho aka kara to yan albashi su ma dube su a musa doka ba ta ba wa gwamna damar misali katsalanda da yanda za a sarrafa kuɗin fansho iya ruwansa misali wato ya tabbatar da mutanen da ya saka suna aikin sai da dokar ta da su kuma majalisa suna kifi suna kallo. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya. Lauya Nasiru Adamu Aliyu kenan mai lambar kwarewar aikin lauya ta SAN kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku cikin nasara Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen. To madalla gaida Muhammadu Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Mumuni Barma zai kamuna sharhin jaridun Nijar. zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Nijar da aka gudanar a ranar Lahadi 21 ga watan Fabrairu na kan gaban labaran da suka fi ɗaukar hankalin jaridu a jamhuriyar Nijar a wannan mako. jaridar le sahel ta ce mafarkin 'yan nijar ya kusa zama gaskiya domin ta hanyar zaben na ranar 21 ga watan fabrairu wani zababben shugaban kasa da ke kammala wa'adin mulkinsa zai damka ragama a hannun wani sabon zababben shugaba a karon farko a tarihin wannan kasa jaridar ta ambato shugaba isuhu jim kaɗan bayan da ya kaɗa ƙuri'arsa yana yabawa al'ummar nijar saboda halin dattakon da ya ce sun nuna a yayin babban zaben da aka gudanar a wannan ƙasa yana mai cewa alama ce ta samun gogewa a fannin siyasa jaridar lebanon ta bayyana cewa duk da yake a jimilce ana iya yaba yanayin da aka gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa a daya gefe an yi fama da matsaloli a wasu sassan ƙasa misalin hatsarin da ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'an zaɓe kimanin bakwai a yankin tilaberi bayan da motar su ta taka nakiya jaridar ta ce ba idan wannan mummunan al'amari bayanai daga kawancen kungiyoyin kosen masu aikin sa ido a sha'anin zaɓe sun yi nuni da cewa an fuskanci rigingimu masu nasaba da wannan zaɓe a wasu garuruwa ciki har da birnin yamai inda wasu malaman zaɓe suka yi ƙoƙarin cika akwatuna da ƙuri'u ta ɓarauniyar hanya. Jaridar Lukanar Amfiri ta ruwaito cewa wajibi ne al'ummomin Nijar da na dukkan ƙasashen Afirka su dage haikan don ganin an bai wa talakawa abin da suka zaɓa. ta yadda za a kawo ƙarshen shishigin da wasu daga cikin jakadun ƙasashen duniya ke yi wa harkokin gudanar da zaɓe a matsayin wata hanyar ci gaba da yi wa nafiyar afirka mulkin mallaka jaridar ta ce kafa kwamitocin fake akwatunan zaɓe wani mataki ne da ka iya kawo ƙarshen cin hancin da ake zargin wasu jami'an zaɓe da aikatawa a wasu ƙasashen afirka da nufin canza sakamakon zaɓe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla a gaida Suleiman Barma za mu kuma kammala ne da sharhin murya Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Shugaba Joe Biden ya kira China kasar da tafi gasa da Amurka sannan ya bayyana a fili cewa a shirye yake ya tunkari kalubalen China. Za mu tunkari rashin gaskiyar da China ke yi a fagen tattalin arziki mu dakile matakanta na takala don mu taka mata birki saboda lahanin da take yi ma batun hakkin ɗan adam kayan fasaha da shugabancin duniya. Shugaba Biden ya kuma ce Amurka a shirye take ta yi mu'amala da ƙasar Sin a matsayi na ƙarfi. Sakataren harkokin waje Anthony Blinken ya faɗa a wata hira ta gidan talabijin na CNN kwanan nan cewa matsayi na ƙarfi na nufin ƙawance mai ƙarfi. Wannan wata fa'ida ce a gare mu ba ƙasƙantar da ƙawancenmu ba in ji shi yana nufin sake shiga ciki da yin hulɗa da duniya domin idan ba mu yi haka ba cana za ta cike gurbi Sakatare blinken ya kuma jaddada cewa shiga daga matsayin na ƙarfi yana nufin kare ɗabi'unmu rashin yin watsi da su yayin da muka ga ana take hakkin 'yan uyghurs ko demokradiyya a hong kong in ji sakatare blinken yana nufin tabbatar da cewa mun kasance da ƙarfin soja don hana kai mana farmaki kuma yana nufin ƙarfafa mutanenmu ta yadda za su iya yin gasa yadda ya kamata. A wata tattaunawar tarho tsakanin sakataren Blinken da babban jami'in diflomasiyyar China Yang Jisung, Mr. Blinken ya jaddada cewa Amurka za ta ci gaba da kare hakkin ɗan adam da demokradiyya a Hong Kong, Tibet da Xinjiang. ya bayyana cewa amurka za ta yi aiki tare da kawayenta wajen kare ɗabi'un dukkanmu da muradinmu don gurfanar da prc saboda yunkurin da take yi na barazana ga kwanciyar hankali a yankin indiya da pacific game da ɗaukacin mashigar ruwan taiwan ya kuma matsawa china ta shiga sahun kasashen duniya wajen yin allah wade da juyin mulkin da sojoji suka yi a burma sakataren blinken ya faɗa wa cnn cewa shugaba biden ya fito ƙarara ya nuna cewa yana so ya sanya zai sanya kuma yana masanya batun hakkin ɗan adam da dimokuraɗiyya a sahun gaban manufofinmu na harkokin waje sabili da haka ko china ce ko kuma duk wata ƙasa da muke da matukar damuwa wannan zai kasance wani abu ne wanda za mu baiwa muhimmanci. sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni yusuf abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan birnin yamai